tana son zuwa ta ga halin da suke ciki amma ba dama don ta san waye Samoli don zai iya fasa dukansu ma ya jibge ta saboda baya son tsurku dole ta haƙura ta zauna tana jiran dawowarsu ofis ɗinsa suka shiga suka tsuguna a gaban tebur ɗinsa sun kai akalla mintuna goma ba tare da ya motsa ko da ya buɗe idansa ba balle su saran zai yi musu magana jin shekar kukan iran ne ya sa shi buɗe idansa hankali haɗi da bin inda yake jiyo sautin kukan da kallo wata irin muguwar zabura samu ya yi haɗi da miƙewa zumbur saboda tsoratar da ya na ganin irin ubanjinin da ke zuba da kan ira cikin zaro ido ya kalli ira haɗi da cewa wannan haɗarin mota ta yi shi tsakaninsa da Allah ya tambayar saboda yawan jinin da ke zuba cikin kuka ta ce ba haɗari ne ba sa wannan ce ta dake ni ta yi magana tana nuna masa sana bin inda era ta nuna masa ya da kallo ganin bai ga kowa ba ya sa shi yana waige-waige haɗi da cewa ni ban ga kowa ba wa kike nufi cikin kuka ta kuma nuna sana ta ce wannan sa kallon ta yi haɗi da nuna ta ce waiwa a hankali ira ta miƙe ta je har inda sana take ta dafa ta haɗi da cewa sa wannan yarinyar cike da tsoro gami da mamaki mole zaro ido yana kallon sana haɗi da nufa ta gadan gadan ya nema ta wani irin kallo yana isa wajen sana ya sa hannu ya ɗago ta yana kallon ira ya ce kina nufin wannan yarinyar ita ce ta ji miki wannan ciwon kai tsaye ta ce haka ne sa shiru samole haɗi da ƙura sana ido gani yadda idan ta jajawar ya tabbatar masa da zafin zuciyar da take da ita shiruye yana nazarin ta na wani lokaci ya ga kwata-kwata babu alamar nadama ko da na sani a tattare da ita sai ma cika take tana batsewa haɗi da jewa ira kallon banza tana cije leɓe da alama idan ta samu dama ƙara jibgarta za ta yi a cikin ƙwaya idan ta ya hango baƙar zuciya da zafiran da ke gare ta yadda take motsa bakinta tana magana ciki-ciki ne ya sa shi fahimtar tsawon masifa da tsiwar da take tattare da ita mayar da kallon sa ya ga Khulud ya ga yadda jikinta ke rawa tsoro ya bayyana karara a fuskarta kamar zaka ce mata cat ta ruga ya kalli idan ta ga alamar tausayawa yara a tattare da ita kallo ɗaya mata ya fahimci kwata-kwata ba ta san fitina da hayaniya balle faɗa sabanin sana da ko a jikinta yadda kasan ma bace komai ba haka take kallon sa ya mayar ga yara ya ganta jibgegiya katuwa mai kira karti dan ko namiji ira tana iya masa mugun duka balle mace ya kalli yadda jini ke zuba daga jikinta ya kuma kallon sana wacce a haihuwar kaji, yara ta haife ta ya dubi girma da tazarar da ke tsakanin yara da sana don bambancin su a bayyana yake yadda ka san raƙumi da zakara haka bambancin sana da yara yake shi abin da mahaifa ɗaure masa kai shine yadda sana ta iya tunkara yara kai tsaye ba tare da wani tsoro ko fargaba komai ba bayan akalla yara ta yi goma sana abu na biyu da ya ƙara bashi mamaki shine da mai sana ta yi wannan dukan da shi haka kuma ya aka JSS 1 ta iya damba da SS 3 kuma Labour prefect shi abin ma dariya ya bashi dan tunda ira ta ce sana'a ce ta dake ta yake kanne dariyar da ke neman kubce masa Headgirl ya kalla ya ce ku je ku kai ta a mata treatment yayi maganar kama baya so to ta amsa haɗi da miƙewa suka fita koma ya kan dogo kujerar da ke ofis ɗinsa yake shingida haɗi da rufe idansa ba tare da ya ƙara furta ko da kalma ɗaya ba shiru shiru har aka yi awa ɗaya amma bai ko kalli inda su sana suke ba har aka kira sallar magariba bai kalli inda suke ba jin an kira sallah ne ya sa shi miƙewa hankali ya hanyar fita da sauri sana ta ce sa ka manta da mu ne ko ta kanta bai babba balle ya juyo samoli yana yin sallar magariba ya wuce gida ba tare da ya ƙara bi ta kansu ba babu abin da yake tunani sai halayyar yarinyar nan wacce ba za ta wuce shekaru goma ba yana tuno ruwan bala'i da rashin kunyar da ya hango a kwa'idanta ya tuno yadda ya hango baka zuciya ta tare da ita a hankali ya gyara kwanciyarsa haɗi da furta girman yarinyar nan da kallo mijinta da iyayenta suna shirin ganin ikon Allah ya magana can ƙasan makogoransa har aka sallar ya sha shiru samoli bai dawo ba cikin tsiwa sana ta ce ko wannan dan iskan ya manta da ajiye mutane ne ko yana tsammanin gumaka ya ajiye marasa jini a jikinsu da sauri kullu ta rufe mata baki ta zaro ido cike da tsoro ta ce kai sana idan ya kawo kai ya ji abin da kike cewa ba baki sana ta zumburo haɗi da cewa to ya ji mana idan ya ji sai me me zai yi ai dai me zai ɗauki ranmu ba iyakacin sai da ke mu ko ya ba mu wuya wuya kuma ba ta kisa sai dai ma ta ƙara hora mu kulut ta ce ni dai dan Allah ki haƙuri ki shiru kada ya ji dama muna cikin wani kitsin ba mu san makoman mu ba har yanzu sana ta ce ke kin cika tsoro wallahi duk irin ku aka tara a makarantar shi yasa yake jin kansa wani shege kulu za ta magana sana ta miƙe tana kakkaɓe jikinta ta ce tashi mutu hostel kulu ta zazzaro ido ta ce hostel ba tare da ta kalle ta ba ta ce amma dai kin san yanzu dare yayi sosai ko dan na san yanzu akalla karfe tarin dare yayi kuma mu ma musulmai ne ya kamata mu yi sallar magariba da isha kuma ko ba komai ai mutane ne mu za mu buƙaci hutu bacci da abinci dan na san shi ma mugun da ya aje mu ya tafi Kulud za ta magana sana ta ji hannunta tana tafiya da ita gobe ki ce ni na ce mu tafi hostel ni kuma zan ba shi amsa daidai shi suna tafiya sana na mita ajiye sun da samu yayi tsabar yare na mutane hankali ya dubge mu waje ba tare da ya furta mana ko kalma ɗaya ba shege muskilin banza mai girman kai wannan matarsa ta shiga uku har suka karasa hostel sana na mita samole da tsoron kulud da yawa ita dai kulud kallanta kawai take ba tare ta ce mata komai ba ni kuwa na ce hmm, shi ma haka ya ce mijinki yana shirin ganin ikon Allah washe gari bayan sun shirya za su tafi class halan ta kalle su ta ce ku tabbata ba ku tafi class kai tsaye ba ku wuce office din Samuel dan baya son irin haka ko kallon ta sana ba ta yi ba ta wuce abinta sai luce ta amsa mata da to kana ta bayan sana ganin ta hanyar classes ya sa kulut kallon ta cike da mamaki ta ce sana ina zaki ba tare da ta kalle ta ba ta ba ta amsa kai tsaye abinda iyayenmu suka kawo mu mi Kullu ta kuma kallanta cikin rashin fahimta abin da ta ce. Ta kamar yaya? Ban gane abin da kike nufi ba. Tana ci gaba da tafiya tace karatu mana. Ko ba karatu iya mu suka kama mu ba. Ai ba yawon zuwa staff room da teachers office aka kama mu ba. Dan haka ni class zani. Shi da ya matsi ya zo ya same mu. A ce mutum babu abin da ya iya sai wulakanci da wulakanta mutane. Sai wani jiji da kai yake kamar yafi kowa. Babu abin da ya sani sai muskilanci da girman kai. idan ta dai sauka akan nasa ne ya hana ta karasa abin da ta niyya faɗa gaban temu go faɗuwa tsoronsa a karo na farko ya shige ta tsaye yake sanye da sky blue na material yacht takalmi da hularsa da agogonsa duk blue black ne yayi masifa kyau tunda suka taho yana tsaye harɗa da hannayensa a kirje na kallon su ya kuma ji duk abin da suka faɗa sosai sana taimuguwar tsorata amma ta dake bata bari tsoron yayi tasirin da zai bayyana a fuskar ta ko jikinta ba Hulud ko tunda ta ganshi jikinta ya ɗauki rawa saboda tsoro da fargaba a hankali sana ta saci kallonsa irin kallon da ya mata ne sa gaban ta buga da ƙarfi dakewa ce ta kama hannun kulut ta ja tana ƙoƙarin raba ta gefensa ta wuce shi ko in banda tsabar mamakin hali da ƙoƙarinta haɗi da rashin tsoronta babu abin da yake bajinta yarinyar da halayyarta ma shi tsoro suke bashi a ce tun tana ƙarama take haka ina kuma ga idan ta girma ta zama cikakken mace yau kansu tambayar kallon yadda ta haɗe rai ta murtuke fuska yi tana ƙoƙarin bi ta gefen sama ta wuce A ransa ya ce ikon Allah lalle yarinyar nan ta cika cikakken mara kunya da fitsara amma zan nuna mata ni kakanta ne a wannan fagen tana zuwa dab da shi za ta wuce fusgo ta fa haɗi da yin cille da ita ta faɗi sosai ta ji faɗuwa a cikin ranta saboda da ƙarfi ya bullata cikin tashin hankali kullu ta isa inda take ta ɗago ta haɗi da sakuka tana tambayar ta idan ta ji ciwo daurewa sana'a ta ta miƙe tana murmushi ta ce ke na kuka kuma ba wani babban abu bane yar faduwa ne da mamaki kuma kallanta a ransa yana cewa lalle yarinyar nan wato bayan tsiwa da zuciya da fada da rashin kunya da fitsara ta hada da taurin kai da dakewar zuciya shi kansa ya san ta yi muguwar buguwa amma ta daure ta tashi kamar babu wani abu a fili ya maimaita yar faduwa yana murmushin mugunta fuska cike da tosa irin ta yana zubar da hawaye ta ce kai sana wallahi kin bugu da yawa hannu sana ta sa tana goge mata hawayen da ke zubo mata ta ce zafin buguwan nan da ne bai kai zafin hawayen nan da kike zubarwa ba dan ji nake kamar zuciyata za ta fashi please ki daina kukan kin uludi na ta yi magana tana dariya shi kam tsaye kawai yake yana kallon ikon Allah abin da ya kuma ɗaure masa kai shine kalaman da sana ta akan kulun yadda take magana ya tabbatar masa daga zuciyarta kalaman ke fitowa daga irin kallon da suke wa juna ya tabbatar suna matuƙar ƙaunar junansu a daƙilar samoli ya ce ke ta san sarai da zo yake amma ta yi kamar bata san Allah ya ruwansa a wajen ba sai da ya rintsa ido saboda tsabar ta cin yadda yarinya karma take neman gwara kansa ta bashi headache ya tabbata idan ya sake kafin ya bar makarantar sai ta karya masa alƙadari ta sa sauran ɗalibai su raina shi da ƙarfi da kama ta tsawa haɗi da cewa ke dan ubanki ba da ke nake ba yayi magana cikin faɗa za ta kuma share shi kulut ta juyo cikin tsoro ta ce sa da mu kake ya so a ce sana ce te maganan ba kulut ba amma da yake ransa a ɓace yake cikin fushi ba ta amsa da cewa a'a da ubanki nake jin ya zagi kulut ya sa ta juyo a fusace a cikin ɓacin rai amma yadda ta ga ya birkice ne ya ta ta kasa yin magana saboda tsoron tsoronsa da ta ji yadda ta juyo a fusace saboda ya zagi kulut ne ya sa shi fara fahimtar wani abu saboda ko da ya zage ta ba ta kalli inda yake ba balle ta nuna ɓacin ranta sai da ya zagi kulut kallon kulut da ya ce ku je ku kira head girl da wacce kika fasa kai jiya ya magana yana tafiya bata tanka masa ba ta wuce wata class abinta babu yadda kulud ta yi akan kar su je class ba amma fabar sana ta yi an tashi daga class suka wuce masjid daga nan suka yi dining hall duk kulud a tsorace take amma sana ko a jikinta sai harkokinta take babu ma abin da ya dame ta duk da ta lura da yadda kulud take a tsorace daga dining hostel suka koma dole kulud ta bi bayan sana dan babu yadda za ta yi ba ta son ta je wajen samoli ita kaɗai ta kuma jawo sana ta matsalar gara ko kashe ta za a yi a kashe su tare hakan ne hana ta zuwa take bin sana dole ba da ranta su ba samoli class din da yake dauka ya wuce direct bai ƙara bi ta kan sana ba dan shi a tunaninsa su can suna zaman jiransa shi yasa ko da aka break bai koma office ɗinsa bai wuce staff room sai da aka tashi sannan ya nufi office yadda ya bar office ɗin haka ya dawo ya same shi kwata-kwata babu alamun shigowar mutum cike da mamaki ya leƙa ta window ya tambayi leburan da yake gyara musu office please wasu yara ba zo nan ba shiru leburan yayi na wani lokaci yana tunani sannan ya ɗago kai ya ce gaskiya sa tunda ka fita babu wanda ya shigo nan ko a cikin malamai ma ko wucewa ta nan babu ɗalibar da ta yi na gode kawai ya ce yana jinjina kai cike da takaici cikin matsanancin ɓacin rai da zafin zuciya samoli ya kwanta akan dogo kujerar na haɗa da rufe idanunsa yana tunanin wanne irin hukunci zai yi wa yarinyar nan ya huce a fili ce ta lalle ma ni wannan ya kwailar yarinyar ke rina hankali ai ku sai na ci ubanta sai na nuna mata nawa iskancin ya ci uwan nata sai na ga uban da ya dore mata gindi yi magana cikin zafin rai yana farzar da iskar bakinsa bayan sun gama shiryawa za su tafi islamiya kulot ta kalli halam ta ce please auntie ki sana magana mu je kiran samoli ido halan ta zaro haɗi da cewa au ba ku je ba da na ce ku je labarin da abin da ya faru tsakaninsu da samoli kulu ta ba halantin daga farko zuwa ƙarshe shiru halanta tana mamaki yadda samoli ya ɗaga sana kafa tun daga jiya zuwa yau ta san da wata daga cikin ɗaliban ne da tuni jikinta ya gaya wata kallon sana ta ta ga babu abin da ya dame ta sai harkokinta take hankalinta a kwance a ranta ta ce lalle wannan yarinya da abin mamaki take tana da taurin kai ita ga ta ba babba ba balle a ce ko son ta samoli yake shi yasa baya iya mata komai da sauri ta ce kai ba dai shi ba impossible abinda ba ma zai taɓa yiwa ba ne a ce wannan ƙwailai yarinya yake so yarinyar da ko nono bata fara ba manyan 'yan mata masu ji da kyau class kuɗi da gayu sun yi sun bari akan wannan bawan Allah kawai dai Allah ne yake dora ta a kansa ta karasa magana cikin ranta tana sauki a cikin zuciya a hankali halanta ce sana ke fuska sana ta yi haɗi da cewa na'am murmushi halanta yi da yake ita ma mai saukin kai ce kana ta ci gaba da ciwo ni dai ina baki shawara a matsayin yar uwa ba siniya ba sana'a faɗa da malami ba naki bane dan ke ce ba za ki taɓa cin riba ba sai dai faduwa taurin kai da zafin zuciya su ma ba naki bane a boarding school in ba haka ba za ki sha ba kauya ko ba dan kanki ba ko dan kulot ya kamata a ce kun je kiran nasa kun ji me zai ce muku wallahi even principal tsoron samoli take balle sauran teachers da students ki dubi kullum tana son zuwa kira amma saboda ke ta ki zuwa tana bin ra'ayinki ta gwammace duk abin da zai yi muku ya muku tare da ta je ta kaɗai kallon kullum sana ta yi ta ga yadda duk ta ce fuska murmushi sana ta yi ta ce shikenan zan je hankalin kwaikwanta a je zuciya halan da kullum suka sauke a tare kallon su ta yi haɗe da ɗage gira ɗaya ta nemi su alamar tambaya da idanta dariya halan ta yi ta ce ni dai tashi ku tafi ta magana tana jan su haɗi da miƙa musu jaban karɓar hijaban suka yi suna dariya suka tafi sun isa kofar ofis ɗin gaban taimako faɗo amma ta dake don kar kulut ta fahimci halin da take ciki sanana niyyar na kai kulut ta saurin rikota haɗa da cewa ke me yasa kike haka baki sana ta zumburo haɗi da cewa me kuma nayi kulut ta ce amma sanin kanki ne ba a shiga masa ofis kai tsaye ko tunda a gaban ki ko head girl ce ta zo tsayawa take a bakin kofa ta fara yin sallama kafin ta shiga sannan kuma ta tsaya har sai ya bata izinin shiga kuma ma ko ba haka ba ai bai dace a ce kin shiga masa ofis kai tsaye ba sana ta ce to amma ke ma ai kina ganin yadda yake shanye mutane a cikin rana sai ya gama wulakancinsa kafin ya ba mutane dama shiga ofis kuma ni gaskiya kin san ban iya jira a rana ba saboda tana iya sa ni ciwon kai ta karasa maganar tana zumburo baki ko ma dai me ai sai mu bu doka da ka'idarsa don mu zauna lafiya da shi tunda haka muka ga sauran students na ba kuma fin su muka yi ba ta kada idan ta tai sama da shi haɗe da dafe goshinta ta ce to naji yanzu dai sai ki sallamar mu kuma me ta zama a nan har sai san da ya ga damar ba mu izinin shiga da abin da ke faruwa tsakanin sana da Claude yana jin su murmushin ta kai ya cike da mamakinta girgiza kai kawai Claude ta ba tare da ta kuma cewa komai ba ta karasa dab da kofar ta sallama ga mamakin sana sai ji ta ya amsa da kuma bada izinin shiga kallanta Claude ta yi ta ne mata alamar kin gani ko da idanta assalamu alaikum kulub ta kuma faɗa lokacin da suke shiga ba tare da ya ɗago ya kalle su ba ya amsa baki sana ta taɓe a ranta ta ce majahulul hali da abin da take na kallanta da kyar ya buɗi baki ce me ya hana ku zuwa ɗazu kai tsaye sana ta ce gani ne juwarin class hours ne shi yasa na ce kar mu zo ba tare da ya buɗe idanunsa bai kuma cewa uban waye ba ku izinin tafiya ja nan ma kai tsaye sana ta ce ni ce saboda me ya tambaye ta a takaice lokacin sallah ne yayi shi yasa nace ya kamata a ce mu je mu sallah sannan mu ci abinci ta shi maganar kanta a ƙasa a hankali ya bude idan sa ya zuba mata ba tare da ce komai ba lebe ya cije saboda yadda take shi amsa kai tsaye wani irin tsanarta yake ji na ratsa shi dan ya na rashin tarbiyya ya kuma lura yarinya ta da kunya jikin isa ya miƙe zaune daga kishin gidan da yake kalle ta ce, ke yar iska ce ido ita ma ta zuba masa ba tare ta ce komai ba ya kuma cewa ke wace irin fitsarariya ce a gidanku babu manya ne ko su ma iyayen naku ba su iya magana da manya ba balle su koyar da ku tarbiyyar iya magana da manya fuska ya kuma tsukewa tare da cewa amma ina ganin kamar a gidan ku kowa zaman kansa yake yi ba babba ba yaro ko ba haka bane yi magana duk a lokaci ɗaya ba sana mai baƙar zuciya da zafin rai ba daidai da kulut mai sanyi rai sai da maganganunsa suka so kan mata bakin ciki da ɓacin rai take idanuwan sana suka canja launinsu daga fari zuwa jajaye ya kuma kallon ya ce full and idiot stupid girl kawai ki har wata shegiya kike ɗaukar kanki ko to bari ki ji ba gagararre sai fitsararre ke a cikin fitsararrun ma wace ce ke yar tatsiya da ke sai fitsara shegiya empty head kanki ba komai sai rawar kan banza naman ƙananan yaran nan kun fi manyan yan mata iya iskanci yar iska ko majina ki gama iya cire ta ba amma har kin fara zubda wasu jini a jiki wato ke ga ki yar sara suka zaki bata mana tarbiyyar yaran makaranta daga zuwan ki ko wannan iyayenki idan ba su da gaske ba uwar yan daba ki zama takar banza iya bakin ciki da takaici sana takunsa saboda tsaba yadda take jin zuciyarta na tafasa jikinta har tsuma yake makowaranta ya bushe raƙayau idanuwanta suka koma asalin red ta kabe shi da ido cike da tsantsan fitsara ba ta ko ibta idanunta ya kalli kulut da ke durkushe tana hawaye ce da yake ki kira min headgirl da era cikin sanyin jiki ta miƙe ta fita ya mayar da kallonsa ga sana ya ga har lokacin kallonsa take hur ko kibta ba ta gani yadda lokaci ɗaya ta burkice kamanninta suka sauya ne ya ɗaure masa kai a ransa ya ce lalle yarinyar nan na da baƙar zuciya ya ce ke na kallo na mayya kawai karki cinye ni ni ba ɗan daba ba ne ki. yi maganar yana komawa don ya kishin gida yana daga kishin gidan ya ce kin ci sa'a bana dabanci irin naki da wallahi sai na sauke miki rawar kan nan naki to sai dai ki ci kanki wait sallamar su kulut ce ta katse shi a dakile ba su izinin shigowa daga gefe suka rakuɓe kalli kulu da ce me haɗa ku ya magana a takaice su era da suka shigo da suka ga yanayin sana suka ga kuma ga kulud na kuka sai suka zaton dukan sai aiko take mugun farin ciki ya lullube era cikin sanyin murya kulud ta shiga bashi labarin da abin da ya faru tun daga farko zuwa ƙarshe shiru yayi na wani ɗan lokaci yana nazari murmushi ya cikin ransa dan ya gano lagon sana yanzu a ransa ya ce yara kulut ta taba shi yasa zuciyarsa na ta zafi har idan ta ya rufe ta dake ta wato da ka taba kulut gara ka taba ta kenan murmushin gefen baki wato wannan dalilin ne yasa dazu da na zage ta bata jawo shi ba amma da na zage kulut take kenan yin ta canja kai ya girgiza cike da matsanancin farin cikin gano lagwanta ya kalli kulut da ce ke idan na bincika na ga kin yi min ƙarya sai na ci uwarki yayi magana yana sa ta kallon sana aiko ido ta rantse da ƙarfi ya kuma yin murmushin mugunta ya kalli su ya ce haka aka yi kanta a ƙasa ta ce haka ne sa ya ce ba na hana ku aikin JSS ba shiru ira ta yi kanta a ƙasa ya kalli head girl alamar tambaya a kanta ita ma shiru ta yi haɗi da sun da kanta ƙasa ya ci gaba da cewa ina tunanin kamar principal ta hana ku ko da aikin yan JSS musamman JSS 1 ko da suka yi shiru a fusace daka musu gigitaccen tsawa ba da ku nake magana ba ne ya magana cikin bacin rai take jikinsu ya ɗauki kirma yana bari a tsorace headgirl ta ce da shi wallahi sabon san hakan ta faru ba ina class ina karatun test aka kira ni ita kuma ira ta ce am sorry sa cikin bacin rai daka masu tsawa get out zan yi bincike akan met ɗinku wallahi matukan na gano kuna zalunta na ƙasa da ku sai ku rena kanku jiki na bare suka fita na cewa na shiga uku kashi na ya bushe dan na san muddin samoli yayi bincike akan mu sai buzun mu Hedgel ta ce kuma kin san shi magana ɗaya ke muddin ya ce zai yi abu to sai yayi babu kuma uban da ya isa ya hana shi sai Allah samoli ya mayar da kallonsa ga kulu da ce ke ku ƴan daba ne a'a ta ba shi amsa cikin sanyin magana idan sana kan kulu da ya kuma cewa shaya shaya kuke yi ta kuma cewa a'a yace abinda kuka taso kuka ga ana yi a gidanku kenan ko shi iyayen naku suka koya muku faɗa da makami har da fasakai kai ta girgiza masa tana kanne kukanta ganin halin da kulub ke ciki ya masifar ɗaga sana hankali da abin da take samoli yana lura da ita ya kuma cewa to amma gidanku akwai 'yan daba masu sare-sare da yanka mutane da wuka ko kukan da kulub take dannewa shine kubce mata tana kokarin yin magana sana ce saurin cewa ni ce ne laifi ba ita ba don haka ni za ka hukunci ko ka tsare da tambayoyi ba ita ba kulit ya saurin cewa a'a sa tare muka komai don haka duk hukuncin da aka yi kai mana tare sana ta ce wai me yasa kike haka ne, ulut please ki bari ni da na laifi ya hukunta ni daidai da abin da nayi ulut ta ce kin fara ko amma ya sanin kanki ne tare muka yi amma shine kike son zamewa shi dai ido zuba musu yana ganin ikon Allah kowace na kokarin kare yar uwarta ya kalli Kulud ya ce ashe ke ma yar iska ce da ƙarfi Kulud ta sa kukan baƙin ciki ai ku zuciyarsa na take ta hasala hatsawace cike da tsantsan maziba ta ce don't say it again haba kai wanda irin ɗan adam kafin ta karasa samuli ya ɗauke ta da wani gigitaccen mari tas a razana kulud ta dago kanta ganin sana'a mara ya sa ta fita daga cikin hayyacinta ta nufi sana'a ɗin da sauri sana'a ta faɗo jikinta bakin ciki ne ya sa kulun durkushewa haɗi da sa gigi ta cin kuka a hankali sana ta durkusa a gabanta ta sa hannu ta ɗago kanta hannu sana ta sa tana goge kulut hawayen da ke zubowa daga idanuwanta ta ce uludi na ki daina kuka please kai kulut ta girgiza mata alama a'a ido sana'a ta zaro ta ce me yasa cikin rawar murya tana danne kukan bakin cikin da ke cinta kulut ta ce marin ki fa akai a gabana amma ba ni da yadda zan yi please ki bar ni ne kukan ko na samu sassaucin abin da nake ji murmucin bakin ciki sana ta yi ta ce wallahi marin da aka yi min bai kai kwatankwacin zafin zubar hawayenki a cikin raina ba da sauri kulut ta share hawayenta haɗi da murmushi ta ce na daina to sana na murmushi ta ce kin yi alkawari dariya kulut ta yi haɗi da cewa i eh, na yi alkawari daga nan har ƙarshen rayuwar mu duk abin da kika ce na bari zan bari duk kuma abin da kika ce na zan yi insha Allah sanata kuma yin dariya ta ce ni kuma ne miki alƙawarin daga nan har mutuwan mu. ba zan taɓa bari ki kuka ba ba kuma zan taɓa barin ki cikin damuwa da matsala ba insha Allah dariya suka yi a tare haɗi da cewa alƙawari ne samoli ina gefe yana kallon yadda yara ƙanana ke ƙaunar junansu ashe ba sana ce kaɗai ke son kulut ɗin ba ita ma tana son ta yi magana cikin ransa don yadda ta taso a hukace ba dan sana ta rike ta ba tana iya faɗa masa can kasan makogwaro ya ce aiko da kin ci ubanki yarinya da kin gane shayi ma ruwa ne jin an shiga sallar magariba ne ya sa shi fita da sauri don ko kiran sallar bai ba sai da ya tsaya sallar isha kafin ya tafi gida kwance yake idan sa a rufe amma ba bacci yake ba tunani da mamakin yaran yake babu abin da ya daure masa kai sai tarin so da kaunar da suke wa junansu ya kuma san ba uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba saboda ita sana hamra sunanta ita kuma kulut rawan a fili yace su halitta ne dan ko uwa ɗaya uba ɗaya ba za su yi wa junansu irin wannan mugun san ba ya san ƙaunar da suke wa juna daga Allah ne idorinsa yana tunanin shi yaushe ne zai san so yaushe zai san zafin so zai san abin da ake ji a so don shi a iya tsawon rayuwarsa bai taɓa yin soyayya ko ya so wata ƴa mace ba hasali ma bai san abin da ake kira da su ba tunda aka haife shi har zuwa yanzu da yake da shekaru ashirin da biyu.